أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم القيامة محمد بن عبد الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم بإحسان السلوك إلى يوم القيامة الناس لرب العالمين yawmi la yanfa'u malun wala banuna illa man bai kalbin salim Allahumma la ilma illa ma 'allamtani innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hallu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'atar musulmi bayan gabatar da muqaddama da gaisuwa irin ta addinin musulunci muna ƙara godiya ga maɗaukacin sarki allah mai kowa mai komi wanda ya ƙaddare mu da sake zama a cikin wannan masallaci domin ci gaba da karatu wannan littafi riyadu salihin kuma muna cikin babi na biyar wato babul muraƙaba za mu ta hadisi na 61 a sani mala ya ce hadisi na biyu a cikin wanga babi na muraƙaba na 61 a ƙida hadisai na cikin wannan littafi an abi zarrin an karɓo shi daga abu zarrin jundubi bin jinada wato shine jundubu bin jinadata kuma wa abi abdurrahman kuma an karɓo shi daga umar abdurrahman ma'azibni jabalin wato mu'az dan jabalu radiyallahu anhu ma Allah ya dada abu zarru da kuma wato mu'azu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kwala an karɓi hadishin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaqillaha ittaqillaha haisu makunta ka ji tsoron Allah duk inda haki ko ina ka samu kanka ka ji tsoron Allah ko wani hali ka samu kanka ka yi tsoron Allah cikin halin rashin lahiya halin wadata halin talauci hali na kunci kowane irin hali dai ka samu kanka ka yi tsoron Allah ka yi yaƙini da Allah gudana shina tare da kai koda cikin matsuwa kake shina samu mahita wa ta bi sai atal hasanata kuma ka bi miyagun ayyuka da ka aikata da wuri da kyakkyawa na ayyuka wato ayyuka masu kyau ta muhadun ayyuka masu kyau su shahe miyagun ayyukan da ka aikata baya don mi Allah ya faɗa mana cewa innal hasanati sai ati. miyagun wato ayyuka na gari suna shahe miyagun ayyuka idan mutum da ya yi mugun aiki ya bibiya da aiki na gari to wannan aiki wanda ya yi kyakkyawa ya shahe mugun aikinsa matsayin dai mutum ya nisanci kaba'iroyi wa nasa ka yi zamantakewa da mutane bi hulukin hasanin da kyakkyawar ɗabi'a duk abin da za ka faɗa mutane hizan gaskiya ne al'amari na tsoron Allah wanda shari'a musulunci ta to da shi ba al'amari wanda mutane kaso ba wannan shine zamantakewa da mutane da kyakkyawar ɗabi'a abinda shari'a ta yadda da shi ba abinda al'adunsu <coughs> wa'anda ba su sun ka amma shari'a suka to da shi ba <coughs> wannan hadisin rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito shi wa qala hamma imam tirmidhi ya ce mu hadisin hadithun hasanu hadisi na wanda a kyakkyawa a salisu hadisi na uku a cikin wanga babi an ibn abbasin daga dan abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma Allah ya da su ga baki daya a kwala dan abbas ya ce kuntu khalfan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yauman wata rana kasance baya ga annabin rahama alaihi salatu wasalam wata rana muna bisa ga wata dabba shina gaba ina baya bisa wannan dabba ɗin lokacin na ɗa'a abbas yana yaro ƙarami ƙwarai yaro na ƙarami bakin dai shekara takwas abin da ya dawo ƙasa faƙala sai ya ce shi annabin rahama alaihi salatu wasalamu ya ce ma ibn Abashin saboda yaro na ƙarami ya ce ya gulamu ya kai yaro matashi inni u'allima kalimatin zan sanar da kai wasu kalimomi. ko kuma in sanar da kai wasu kalmomi ko in haɗa ma wasu manganu masu amfani gare ka ga rayuwarka ihfazillah ya hafazka ka ka tsare Allah Allah ya tsare ka ma'ana ka ji tsoron Allah ka tsare dokokinsa shi ko Allah maɗaukin sarki shi tsare ka shi kare ka daga shiga cikin bala'i shi kare ka daga walakanta lahira in an tahi ihfazillah ka kiyaye Allah ta jiru ka samu Allah ta ja haka gaba gare ka ko kuma kusa ko tare da kai idan kana tsoron Allah Allah maɗaukin sarki yana tare da kai zai taimake ka zai sama mahita kaidu da makardu ba su kama ka amma in ba ka tsoron Allah ya haƙula ma makaru ko kaidi to nan da na an saka ga haƙo idza sa'alta in za ka roƙon bukata ka kana da bukata ka kana son ka yi roƙo fas'alillah ka roƙi Allah bukata na Allah maɗaukin sarki shina iya biyan ta ko wace iri ta duk duniya a taruri guda a roƙi Allah maɗaukin sarki bukata shi basuwa ko alama bai yi ga baiwa ubangiji da ni'imarsa wai zasta anta lokacin da ka neman taimako kuma fasta in billahi ka nemi taimako ga Allah ko wani irin taimako na ku ko da ko ke mace ta baki haihuwa kina son Allah ya taimake ki shi baki da to ki tsaya dai ga roƙo Allah kada ki boka yake ce su yi miki tukunya ko su yi miki wani sarkulle ko a baki wasu layu ki sa ga kai ko ki sa ga hilu ko a yi miki wata ɗamara a ce ki sa kada ki yi haka nan kada ki sa damaru a yi miki damaru ko a yi miki wasu layu ko a taya kullo miki wani zari a kulla miki kai da sauransu kada ki haka nan Allah maɗaukin sarki shi ya halicce ki in ya ga dama shi ki haihuwa in bai ga ba shi hana miki don haka na alƙawalin shi Allah yana sanya wasu mutane wato shi ba su ɗiya maza wasu shi ba su ɗiya mata wasu shi ba su ɗiya mata da maza wanda Allah ya ga dama ko namiji ko mace sai ya sashi bai haihuwa in ko duk duniya zai aure bai haihuwa tun da haka Allah ya yoshi amma ba laihina ba a roƙi Allah in ya ga dama sai shi basuwa kada a wahal da kai a aji dukiya kada a halaka ta gaban za wa alam ka sani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ibnu abbasun annal ummata lalle wa al'ummar duniya gabaki daya duk mutanen duniya gaba daya na gabas da yamma da kudu da arewa na ko ina da na ko ina da masu fasaha su da masu kisisi na su duk taruri guda lawai ta ma'at ko da al'ummar duniya ta taru ka wuri daya ala an yanfa uka bi shay'in cewa su umfanar da kai da wani abu kila mukami na na mulki ko mukami na wani kuɗi ko wata mota ta zaka mallaka ko wani gida ko wata farfajiya la yanfa uka ba su iya umfanar da kai da komi illa bi shay'in sai da abin nan da yake karkata bahullahu laka dama Allah ya rubuta lokaci kaza zaka samu abu kaza lokaci kaza za ka yi aure lokaci kaza za ka samu buhun shinkafa kaza lokaci kaza za ka yi dame kaza lokaci kaza za ka samu shanu kaza lokaci kaza za ka samu kuɗi kaza lokaci kaza za ka samu kuɗi ko na kwana biyu na Allah dama ya rubuto wannan ya shirya da wannan al'amari haka shike da lokacin nan yayi shikenan wanda kasa inda ruwa zuwa da ruwa haka nan kuɗin ka tahowa in mulki na sai haga ɗai kai tsaye an taho a yi ma dama Allah haka ya rubuto amma idan Allah bai kadari zaka samu wannan abin ba a yi ta abin da aka a yi ta abin da aka kila ma sai an azara na sai aka yi an ce to ai abin bai yiwa don ga abin da ya faru dama Allah bai hukunta ba wa idan ta un ko da ko jama'a sun taru duka na duniya gaba ɗaya ba ko na gari guda ba na duniya duk ala an yadhuruka cewa su taho dai su hada kai tunda ka kai musu ko ina su kulla ma kai di kila a shirya wani a ce shi halme ka ko ka ji an ce a in ya bidi a zaka a bashi ko kuwa ai mai kaza yana matsuwa to lam ka ba su iya cuta ma illa bi shay'in sai da abin nan da shiki kat katabahu Allahu alayka dama Allah ya rubuta zai sami ka in kuturu ka koma dama haka Allah ya rubuto sai ka zan kuturu in makaho ka zan haka na Allah ya rubuto in gurmu ka zan dama haka Allah ya rubuto in ciwo na kame ka duka caye haka Allah ya rubuto ma in ɗiyanka sun ka mutu haka Allah ya rubuto ba wanda ya isa ce shi kashe ka ko shi ma wani abu sai abin da Allah ya kaddaro ma saboda haka ba abin da ya rage ga mai imani illa shi ya kini ga Allah abin da ya samu Allah na turo shi abin da duk bai samu ba kuma Allah bai kadara ba abin da ya samu na amfani Allah ka bashi yana yiwa wani ce to ai wannan ai ba mutum gona ko shi bashi kuɗi ko shi bashi mota ko shi kai shi aikin haji ko wani abu ne na kyauta hakan ga to ai Allah na ya rubuta sai ya baka kuma in bai baka shi bai da natsuwa sai ya baka dole ko da faɗa mai kai kace kaiwa ne kakka kun bani komi to in dai Allah ya rubuta sai ya baka shi kenan sai Allah ya ce sai Allah ya sa zuciya ta yi sanyi higar cewa ai bai kamata ya koma kanka bari baka rufi atal aqlamu kuma an riga an dauke alƙaluma ba a sake rubutu game da wanga an riga an rubuta abin ya tabbata makatubun wajen fata suhufu kuma littafan da an ka rubuta bisa ga wangal al'amari sun riga sun bushe haka dai abin shiki amma kuma Allah maɗaukin sarki shina iya kaddaro wani zai na shekara mashi ko shalbe kada bindiga ko ka yi tuntuɓe ko ka faɗa wani bala'i na rikici sai ka roƙi Allah maɗaukin sarki can rubutun da ya tuna shi ya rubuta abi ne sai ya tahi goge ya sa abin da ya kaso yamhu Allahu ma sha Allah yana goge abin da ya ga dama wa bitu yana iya tabbatar da abin da ya ga dama in mutum ya ce domin sai in ce wa inda eh, umar kitabi ai lahul mahfuz wuri ne yake shi da abi ne to wa isa mai kanka jeli rahu tirmizi haka tirmizi ya rawaito hadisin wa qala shi ma tirmizi ya ce mun ga hadisi hadisun hasanun hadisi na kyakkyawa sahihu ingantacce wa fi ruwayatin ga wata ruwaya gairi tirmizi wadda ke ba tirmizi yayi wata ba ihfazillah annabi ya ce ma ibn abbas kai ka tsare Allah ka tsare dokoki ne kai tsoron Allah ka kai tsoron kowa ta jirhu ka samu Allah amma maka gaba gari ka ma'ana tare da kai bin nasari wata ayidi Allah zai karwahe ka shi kara ma nasara ka samu abu daidai wa daidai da Allah ka bukata ta'arraf arraf ilallahi ka dai san Allah madaukin sarki ka tabbatar da akwai shi shi ya halicce ka shi ya yi ma komi kuma shina iya yi ma komi shina iya kare ka da komi fil ka lokacin wadata ya arifka sai Allah ya san da ka fi shirti lokacin tsani ma'ana in ka tsare dokokin Allah to in ka fada wurin bala'i ka roki Allah zai tsamo ka cikin bala'in nan ko shi barkacin gobe alƙiyama shi baka lada mai yawa ka uhana wa'alam ka sani anna ma aka lalle duk abin da ya kuskure kai zan bai same ka ba yana yau ai haɗuwar mota kuna kuku 70 ko ku 30 ko ku biyar sauran su mutu ka tsere to kai ka Allah bai rubutu ka mutu ba lam yakun li yusibaka dama Allah bai ce sai ya sami ka abin nan ba ko ayo halbi a to a halbe mutane ba a halbe ka ba ko a hada cikin ruwa wani nama ya mai wasu ya barka ko ayi gobara kayan ka su tsira ko barawo to ya ya bar ma naka duk dai abin da ka gani bai same ka ba haka Allah ya rubuto kai abin nan bai samu ka wa ma asabaka duk abin da ya same ka lam yakun li yukhti'aka dama Allah bai ce sai ya kuskure ka ba sai ya sami ka shi yanzu inda mutane sun yadda ga magana shi suna zuwa su ce ai musu kahi a yamin kahi in kahi mata ka ta ko ina ko a yamin kahi in kahi gidana in barayi sun ka taho hizan ruwa ko ko bari in ci magani kaza don in ka sare ni ka shi kama ni to duk maganin duniya yana kare kadar Allah to ai kaga kenan wahal da kai dina kenan kuma wa annabi ya ce ka sani wa annan nasara lallai samun taimako ga al'amari ko wani iri in ka ci nasara ma'a sabri to tare da hankuri shi hankuri kai in ba haka ba ba ka ci mu nasara shi na wa ka fara abu sai ka kusa ga nasara sai ka ji ka matsu abin yi ma uba kai baka iya sai ka saki kana kusa ga nasara ne wa annal faraja lalle farin ciki kuren yau bakin ciki ma alkarbi ta da wani bakin ciki ciki duk lokacin da ka kana cikin wani jin daɗi to akwai wani bakin ciki ta yi tunda Allah bai gushewa yana jarauta mai imani cikin dukiya ta da kai ne da iyali ne har shi haɗu da Allah abinda a hikima ciki don akan kare mai zunubai na hezan bai kuskure ko guda wa ma al'usuri wa inna ma al'usuri kuma lalle ta tsanani yusura akwai wani sauki na daban kakka ce a'a to ai da wuri tsanani ya same mu samu sauki yanzu kan tunda mu fara tsanani a kare mu ta kare a'a yusuran akwai wani sauki kuma wannan ruwaya kenan da ka su akalimomin da annabi rahama alaihi salatu wasalam ya faɗa mashi ibnu abbas shi na yaro karami to kaga wanga hadisi shi na karantar da mu cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa musan cewa duk halin da muke Allah na tare da mu ko bai mance da mu kuma bai ba kowa hukum ba illa dai ya samu da kata masu rubutu gare mu abin duk kai su rubuta ba ce ma kakkai ba ce ma ai eh, su dai rubuta da su kai arabi'u hadisi na hudu a cikin wanga babi an anasin an karbo daga anasin radiyallahu anhu Allah da shi kala ya ce innakum lallai ku la ta'amaluna a'malan kuna aikata ayyuka daban-daban wanga shi ce shi zagi wanga wanga ta ya kayan wanga ka aji abin ka wani biyo ɗaya ya ɗauka kamar ka sai yan wadda ka uku kila ka aji wani ta ya guda ko ka sare ice gonan ka wani ta ya sare hi gaba da shi ko kuma ka aji tiyo na ban ruwa wani ta ya ɗauki da sauran abubuwa da duka ka gane kuna aikata ya ayyukan ga hiya adaku fi ayyunikum min sha'ari ku kuna ganin waɗanda abubuwa ai ba wasu abubuwa na ba su ma ya zama siri bisa ga karin gashi sai ku ga cewa ah, to don ɗaya shi na ɗan injin oil ɗan ga da aje mata ta ne ɗauka shi hamu kina shi a wani abu kaga misali ko kuna ganin ai ba wani abu na ba amma kuna na udduha ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai sun yace to lokacin manzo Allah mu muna kidaya wannan abu suna cikin abubuwa masu halaka mutum saboda duk wanda ya kwari wani miskar zaratin Allah mu dauke sarki na asa na shi ba abu kuma Allah ya rantsuwa da kai ne yace ya race da kansa duk wanda ya zalunci Allah sai ya taimaki wanda an ka zalunta nan kowane lokaci na ku shi yasa gani wani ya haya ya tace amana Allah ya kyale shi sai ce ya yi kusa mutuwa sai dai Allah shi ta wahal sai kai an ce kai wani kan ya wahala wallahi ya ka fara ka fara mi bone naka ci ne lahukan da yana can haka abin shi ke amma in akwai imani Allah ya ce kai rashin lafiya sai zama ka fara rawal bukari ko bukari ya roto ga hadisi wa qala sai yace almubiqatu abinda aka ce mubiqatu almuhlikatu abubuwan da ka halaka mutum ka ci kuɗin wanga ka ci abin wanga ka ci abin wanga ka ƙwari wanga ka ɓaci wanga ka ƙulla wanga mina haci ka ci ka aba wanga abu kaga ko da aka zo a lahira sai a yi ta ɗebewa a yi ta ɗebewa ko da ka aiki na ƙwarai sai ka ga baka da komi Allah shi ba tsari alhamisu hadisi na biyar an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu da Allah ya kara mai yadda annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi kala ya ce inna Allah ta'ala yugaru lalle Allah madaukin sarki yana da kishi ga al'amari ne Allah shi ya halice ko ya muku ni'ima to shina ko kishin ku dauki ni'imar nan ku ba wani bai hoyar da ku ba gaske Allah ba wa gairatullahi abinda a kishin Allah ta'ala madaukin sarki an yi atiyal mar'u ma harrama Allah alaihi mutun shi taima abinda Allah ya haramta mai Allah ya ce ka ai abu mutun shi tsaine ta shi sai yayi ga wani shari'a Allah take ce shi wallahi sai ya kai ko an mu sai mu yi to ba ko gama lahiya don wallahi Allah bai kyalika muttafaqu alaihi an dace ga wannan hadisi wal ghairatu abinda aka ce magaira bi fatal ghain ga wasali sama na gainun wa ha abinda asalita al'ana fatu izza da kuma hamayya to duk wanda ya haka na Allah na hamayya shi na kuka alka shi a salisu hadisi na shidda an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah da da shi annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya lalle abi huraira ya ji annabi rahama alaihi salatu wasallam yana faɗa kissa ta zama shiga inna salasatan lalle wasu mutu uku min bani isra'ila daga cikin mutanen littafi na bani isra'ila can da wuri an yi su abu rasa akwai mai ciwon zahi allah ya sami cikin ciwon zahi jiki ne ya kwaɓe bai da kyawun kama wa ƙara'a da wani wanda yake bai da gashi kai ne shina da sanko kai ne ya kuɗi ko shi kai ne kuɗaɗɗi na aruba bai da shawa wa amma da mutum wanda bai na makaho domin ɗaya shi ka bai ganin ko ina mutanen ga guda uku Allahu an yabtalihum sai Allah ya so ya jarabta su gani suna da imani cikakke suna gode mana ni'ima ta ko ko a'a mutanen banzana fa ba asa ilaihi malakan sai Allah ya aiko musu mala'iki fa ata sai ya tuhuma Allah ya aiko musu mala'iki cikin sura mutum ya tuhu musu kaga shi yasa aka cewa manzanni suna mala'iku ka tuhuma da sako ko to amma mala'iki na iya san kowa shi magana da kai ko ba annabi hake ba kuna ji ko shi yasa haka jin wani bi a Allah ya ce an yi kamar maryam ko misali da sauran mutane waɗanda shi ke mala'iku sun yi magana da su eh. mala'iki na daga cikin mala'iku Allah aiku shi na yiwa kuma jibrilu na amani a ilimi na bai kai ba amma mala'iki na daga cikin mala'iku eh, wani mala'iki fa'atal abrasa kuma tambaya ta tana da muhimmanci wa eh, don shi na yawa wani malami shi da suna ne eh, fa'atal abrasa sai ya toma mai ciwon zahin gata kwaye fara da shi shi da jiki ne kwabi faƙala sai ya ce ayu shayin a habbu ilaika bayan sun taɓa hira ya ce kai yanzu kai kana da matsala ya ce wallahi ina da ya ce to yanzu kai mi hidamin ka cikin duniya kala sai ya ce launin hasan ya ce ni abin da ya damu na irin wanga jiki da an gare ni ga mutane kyamata suka ina so in samu launi mai kyau wajen to Hassan in samu fata mai kyau wa ya zahabu an nillazi karkazarin nasu sai Allah shi gushe min wanga abu da ya zama mutane na kyamata saboda shi shi ina ne fama fa masahu sai dai mala'ikin gaishe hai mutunin gama ciwon zahi fa zahaba anhu qazarahu qazarahu wa wa wuta launa hasanan sai dai fata ta ta lalace saboda ciwon zahi sai ta gushe sai an ka ba jiki laheye kuma an ka kara mai kyau an ka ba kyau kyakkyawa da ka gani ka kyakkyawan mutum daga cikin mutane masu kyau qala ayyul mali ahabbu sai yace to wace dukiya ta hiso yuwa zuwa gari ka wace dukiya ta ka hiso kai cikin dukiya yanzu misali akwai shanu akwai raƙuma akwai awaki wace ta haka son a baka kala sai ya ce al'ibilu to inda ina samu kan gaskiya ya zaki raƙun wani adadi a bayan don kaga ko raƙun guda mu ne mutum sai suwa ya sanar kuɗi masu yawa ko au kala albakaru shi mai ruwa ya ce kila ko saniya ya ce amma mu ɗauki dai raƙumin ne shakar rawi ko fawon ɗaya na ƙatan shara'a sai an ka ba shi raƙuma masu yawa ko masu cikakka masu yawa haihuwa an ka ba su faƙala ya ce barakallahu laka fiya Allah ya samu dukiyar ga taka albarka ta yadu sai ya mai addu'a shi kamar akin gatti hati fatal ƙara'a sai ya tuwo mai sanku wanda yake bai da jiki mai kyau kai da ya kodi a aruba fa sai ya ce mai ayu a Habu ilaika mi ya hiso soyuwa gare ka kai yanzu bayan sun taba hira ce mai yanzu kai mi ka hiso tunda shi bai azama la'aki na kala sai ya ce sha'aru hasanun ina so in samu gashi mai kyau waya zahabu anni hadha alladhi qazirani nasu kuma ina son wato abin gada mutane ka kyamata a kai ne na nasar kunga shi gushe fama fa hu sai mala'iki ya shahwai fa zahaba anhu sai dai ya zamba gashi ne ya komo mai kyau babu kun wa wadi ya sha'ara hasana an ka bashi gashi mai kyau kala sai ya ce to kana da wata bukata ga dukiya fa ayyul mali ahabu ilayka wace dukiya ta ya gare ka kala sai ya ce albaqaru aban shanu inda ina samu in samu shanu masu yadon ita ta tsanunu wallah ya iya bakaratan hamilan shi ko an ka ba shanu masu yawan ciki masu yawan haihuwa masu zuriya da yawa yan watanni sun haihu wagga ita ma ta haihu su ta yaduwa wa sai mala'iki ya ce barakallahu laka fiya Allah ya sama albarka cikin dukiyar ga ta yadu ka zama mai arziki da yawa sai ya tahiya ta yi fatal a'ma ya tuhuma makahu fa sai ya ce ayu shay'in ahabbu ilayka kai yanzu bayan sun hira ce mai kami ka hisu kala sai ya ce an yarudallahu ilayya basari abin da nika so Allah shi mai samun gani na fa ubsiran nasa idan ina ganin kowa in ga wani mu ina gane shi in ga wani mu ina gane shi surki na wani in gane in gane dai wanda yake fa hu sai mala'iki ya shaye shi faraddallahu ilayhi basaruhu sai Allah ya mai san mai gani nai sun ka ci gaba da hira kala sai ya ce fa ayyul mali ahabbu ilayka to wace dukiya ka so cikin dukiyoyi kala shi kamar bai hariya bai ce ko dai kana tumaki an ka bani adiya yamin bai hariya da yawa ba hawa tiya sai an ka ba shi shatan walidan an ka ba shi awaki masu yawan haihuwa masu yawan albarka fa'an ta ja hazani sai ɗaya da raƙuman nan da an ka ba mai ciwon zahi da shanun da an ka ba mai sanko sun kai ta haihuwa wawalla da haza awakin gada an ka ba allah gada ya ce a ba shi ko awaki ko tumaki sun ka ci gaba da haihuwa fakana li haza wadin miyar ibili sai ya zama ciwon zahi ya mallaki kwari na raƙuma wali hazawa da miyar bakari mai ciyon sanko ya mallaki wani kwari na shanu wali hazawa da miyar ganami mai ciyon wato makafta ya mallaki wani kwari na ƙananan dabbobi sai an haƙi su an kai shekaru wa shekaru an haƙi su abin ya yi ta yaɗuwa kowa ya tabbatar suna ranga duke su kowa ya mace magana ta riga ta ta yi sun na hu atal abarasa da ya fara sai ya tuhu mai ciwon zahin nan tunda da shi ya fara farko fi surati cikin sura ta irin wanda ya sahi ta mutum waya ati da kamata da ya sahi can da wuri faƙala sai yace ce rajulun miskinu ya ce ba allah barka da ya ce wa ya ni mutum nake wanda yake kuta yau ban da komi mutalaka nake kadin kata'at biyal hibaluku ya ce guzuri ya ƙare sababin tahiya tun da guzuri shi asababin tahiya ko to ya riga ya yanki fi safari ga tahiya ga tau fala gali yoma illa ya suma bika babu wani yadda zan yi ko in kai gari nan sai da taimakon Allah da kuma irin wanga guzuri da nake son ka bani in kara in tin gida as'aluka billazi ataka launin hasana ina roƙonka saboda Allah wanda ya baka launi kyakkyawa wal jildal hasana ya baka fata mai kyau ga ka mutum kake mai kyau Allah ya azita ka da kyau ina son kawa wannan da ya baka kyau ga ka taimaka min wal mala ya baka dukiya ina son ka taimaka min da ba'ira raƙumi ataballagu bi don in guzuri da shi fi safari ga ta ta ta gida faƙala sai ya ce alhuku kasira ya ce to dabbobin da ka gani gaskiya masu yawa gare su ba na ɗaya ba gaskiya Allah awo <laughs> sai ya ce haba malam don Allah ka taimaka mai ya ce a'a ya zan ɗauki kayan mutane in baka kai ko ai bai yiwa ka dai magana da kai ana ɗauka abin wani in baka don Allah malam ka bari kana ji ko faƙala sai ya ce to ba Allah shi Allah ya sauka amma ka ani a arif ka amma ni gani kamar can dauri na san ka wallahi ni ina gan dauri kamar na san ka fa <laughs> alam takum abrasa ya kazaruka nasu faqiran fa dakan lahu ashin wai kai dauri ba kai na mutun na mai ciwo zahibi wanda mutane ka kyama kuma bai da komi ba kai na ba ashe eh sai Allah ya canza ma ya mashe ka faƙala ya ce inna ma waristu hazal mala kabiran an ya ce wa ah, ka wale bar wani magana wagga dukiya wallahi wale ni dan mai kudi yake dan mai kudi jika masu kudi wagga dukiya wala ta gari gari ta ko alama babana ma gar dukiya kuma ko baban babana wale bai san muhari dukiya gaba kabirin an kabirin kuma ka bar wani magana ka to kana ka ce ya mutunci faƙala ya ce to in kunta ba in kan ƙarya ka kai in kai na wanda nika nuhi kayi min karya kace wai kai duke ka ta gado ta to to fa sayyaraka Allahu ila ma kunta ina roƙon Allah ya mai ka wani kake shi ka yi ta yi ya ƙari da shi a aqra'a ya tuhuma mai ciwon sanko mai wanda yake bai da gashi ga kai fi surati wa hayati cikin surati da kamatai fa ƙala lahu sai ya ce mai misila ma ƙala haza kamar yadda ya ce mai ciwon zahiyar ce kai malam to Allah mutum ke miskini guzuri na ƙari ina son ka taimaka mini da saniya don in yi guzuri in ta gida shi ma ya haɗi irin wada wancan ya haɗi ya ce gaskiya malam dukiyar gaban iya baka ita don ba tauta ne ba kuma ba mara gado da yan uwa ka gaba yawa da ɗauki dukiyar mutane in baka sannan yanzu gida yana nesa bale in ta in tambaye su in ce to kun a bawon ga don garin ma ya wuce naku warar da alaihi misala marar da haza sai ya mai da ansa irin wadda mai ciwon zahi ya mai suwa faƙala sai ya ce in kunta kaziban to ya ce kai malam ni gani kamar na san kawai ce ni ya ce ya ce ina ka sani ya ce a shin dauri ba kai na wanda bai da gashin daga kai mutane na ta yi eh Allah maɗauki sarki ya baka gashi mai kyau sai ya ce ina ko alama ba hakan na ba sai ya ce to eh, eh, in kunta ka zai ba in karya ka kai fa sai ya raka Allahu ila ma kunta Allah ya bar shi kamar kake sai ya kari da shi shi ko ta yi wa tal'a ma ya tawo makaho wanga da bai hariya bai ce a bahi an dabbobi kanana kanana fi sura ce cikin sura ta yi wai ha ati da kamata fa kala sai ya ce rajulun miskini malam mutum nake wanda a miskini ko ta yau mai ina cikin matsala wa min sabilin matahi nake dan hanya nake in kada adbiyar hibalu guzuri na ga kare ga hanya na ce komi fi sabari ga tayata fala bala galiyal yawma illa billahi suma babu wani abu da zan yi yau in isa gida sai da taimakon Allah sannan ka bani da abin da nace don Allah in guzuri in ta gida kada in ga tasku as'aluka ina roƙonka billazi radda alayka basaraka ga wanda ya mai sama ganinka shatan akwai ya guda balagu biha da nika guzuri da ita fi safari ga tayata wa qala sai yace malam mika hana in baka ga wagga tunkiya ko akwai garkar nema ni ka hana in baka sai ya ci gaba da bashi kisa ya ce ai malam karkun to amma ya ce wallahi da wani ban gani ka gane da makaho nake da wuri ko ban gani wallahi allahu ilayya basari sai Allah maɗauki sarki ya yi min ni'ima ya bani idanu ya mai samin gani na fa khuzma shi ita wada amma shi ita shiga ga dabbobi nan wanda ka gaba ya ma baka bashi wanda ya ma ko nawa ka kama ka taina baka fi sabilillahi Allah ya bani don haka ni wallahi wa ima ta ta ta ma ishe ni ko wallahi kuma ina ma rantsuwa da Allah ba Allah kaka kyata cikin ka ma ajaha duka ko ma ajaha duka yau bi sha'in wallahi ni ban cilasta ma ban gallaza ma ga cewa don ka kama mai mayan kuɗi in ce kaka kama ta ko in gallaza ma in ce kamo ga kaka kamo ga a kasta huga ga abin da kai riƙa lillahi saboda Allah azza wa jalla sai ya ce to malam Allah ya saka ma da alheri kuma na gode amma an shi amsik malaka ba dukiya kadai wa inna mabtalitu wa inna mabtalitu ku ni dai jarabta ku kawai na ni wa qad radiyallahu anka kuma ba kai dina ba akwai wani mai ciwo zahi Allah ya bashi iri kaza akwai wani mai sanku Allah ya bashi iri kaza kai ga wannan lokaci kai ana uku lokaci kaza da ne taho kuma ni na don haka ka bar dukiyar ka jarabta ku ina an kai don a gani ko za ku ci jaraba kai Allah ya riga ya saka ci jaraba faƙar an ka Allah yadda kai wasa kada wasa kada Allah ya hushi ala sahibai ka ga wayancan mutane guda biyu da an kama jarba lokaci guda Allah ya hushi da su muttafaqun alaihi an dace gonga hadisi ka ga ba tsoron Allah ko to mu biyo baya boni don haka Allah shi matsayi da hushinsa shi ba mu ikon biyar dokokinsa lokaci ya yi ko a ƙara wa naqatul ushra'u kai abinda aka ce ma naqatul ushra'u bi dhammil aini sai a samu a in bakin wahi ruhu'a wa shi ne shi ko shi mai ruwa sai a samu wasali sama ko wa maddi sai a yi ja a ce ushara ko hiyal hamilu mai ciki ke raƙumi mai ciki ƙauluhu faɗatai an taja ta haihu ruwa ya ruwayatin ga wata ruwaya fana taja sai sun ka haihu ma'anahu abinda a ma'ana ta tawalla da ta jiha. wato ya jibinci ko ta jibinci haihuwarta wannan tiju haihuwa linaqati wato dabba raƙuma aka ce ma natiju mai haihuwa kalƙabilati kama a ce qabala lil ati mai haihuwa ga mace wadda ta mutum ko mace wa qawluhu ta walla da haza wannan ya haihu huwa bi tashdid lami sai a samu lam shadda ai ta walla wala ta haihu wa huwa bi ma'anan dukkanin su ma'ana haihuwa suka nuhi nataja ya haihu fi na kati gara kuma ko falmuwallidu shi ko mai haihuwa dinnan ko a wannan taji da mai haihuwa walƙabilatu da mai haihuwa bai ma'ana duk ma'ana su guda lakin haza lilhaiwa ne sai dai ana ce ma na ji lilhaiwa ne ga dabbobi wa za ka shi ko wallada li ga wani ne wa qawluhu ta in kaɗa albiyar hebalu wato guzu ya yanke huwa bilha'i ha'i almuhimmalata wadda ba ta ɗaba haƙar mai ruwa na ba wal ya'ul da kuma wato ya wato wal wato da ba wadda adda ɗaya ɗigo guda ay al asbabu wato da dalan hiya wa qawluhu wada la ajhaduka bangal zama ma'anahu abinda ma'ana ta la ashiqu ban kaurara ban kausawa alaika gari ka firar da shay'in gare mai da wani abu ta akhudhu da ka karbe hidu na ga ya cika mai ido aw ta dalubu ko wani abu da kan nema min mali daga dukiyata wa fi riwayat al-bukhari ga wata riwayat ta buhari la ahmadu ka ban gode ma wai don ka ce bari wanga ta girma ka dauke ta to ni wallahi ban yabon ka ban gode ba duk wanda ka ga ta yi ma dauke dai bil ha'il muhammalati wal mimi ana karanta shi ma da ha karami wanda bai da ruwa da komai arat to wa ma'ana ma'ana te la ahmaduka ban ka bi tarki in don ka bar wani abu ta taji ilahi kuma kana so ne kama kalu kamar yadda mutane suka ce ko kuma suka ce laysa ala dul hayati nadamun ai don rayuwa ba ta yi tsawo ba ina da dama shi ke. ai alafu wata duliha don wato tsauta ya riga ya kubce a sabi'u hadisi na bakwai an abi ya ala shaddadu bin aushin an karɓo daga abu ya ala shaddadu ɗan aushu a radiyallahu anhu Allah da shi annabi sallallahu daga annabi sallallahu kala ya ce alkayisu mutumin da aka yi su mai unhani da lokaci ne wanda an mai lura da abin da lokaci ya to shi mai wayo ga al'amari ne man da na nafsahu shine wanda ya ware na bincike ya bibiye renai ya bincike ta kame a to a bincike shi wa amila ya aiki lima ba adal mota duk abin zabiwa bayan mutuwa wal ajizu wanda aka sashe wawa wagili ma a taba nafsahu wanda ya bi ma renai hawa ha abin ta kaso wata manna Allah al'amani yawa Allah gurace guracen karya rahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito ga hadisi wa qala yace hadisun hasanu hadisi na kyakkyawa wa qala tirmidhi tirmidhi yace wa ghairu da wani ne mai ulama daga cikin maluma ma'ana abinda a ma'anar dana nafsahu wato ma'ana ya bincike rayuwa ta hasaba ya bincike ta ya mata bincike a na takwas an abi hurairata daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace min husnul islam mar'i shina daga cikin kyautatuwar musulunci mutum ya musulmi cikakke wanda kyautata musulunci ne tarku ma la ya'ni duk abin da ba shari'a ba rabu da shi don abin duk ba shari'a musulunci ba kai ga gani ka ba abin da ko a shari'a ya dame ka hadisu hasanu hadisi na kyakkyawa rahu tirmizi tirmizi ya rawaito shi wa gairuhu da sa a tashi una tara an umar daga umar radiyallahu anhu daga daga Allah Allah kare da shi an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace ce la yasalul mar'u ba a tambayar mutum fi mar daraba imratahu saboda me ko a cikin wani al'amari na ya bugi matarsa rawahu abu dawuda abu dawuda ya roto wannan hadisi wa gairu doninsa muna kara ko abinda muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada abinda mun kuskure Allah ya kara Allah shi yahe muna saboda haka waɗanga hadisai suna suna mutum suna kirayo shi ga shi tsari addini ne shi zan mai tunawa ga Allah maɗaukin sarki eh ya tuna da Allah maɗauki sarki halin da ya samu ka ne kuma ya zama ya tsoron Allah ya tabbatar da Allah maɗauki sarki shi na iya taimako ne ga kone al'amari kuma yana iya kama shi ko wani irin wani ba to yanzu ka ni kamar sani ba na san dai ana bugun mace bugu ba mai cutawa ba in ta ƙiyar da miji in yayi mata wa'azi ya ƙaurace mata ya zan tana son ta koya tashi tun da kaga yanzu mutum na da mata ta ƙi yadda da shi mi ta kaso shi shi kunya ko tun da in bai dangana shi ɗaya kyalkyalai sai ta zuwa laɓe-laɓe to an ba shi dama shi buge ta bangu mai cuta ba kuma duk alƙalin da ya mai hukunci ya kashe mai aure bisa haka na dai ba jini sai mata ba to ya kashe aure da rai ne tun da shari'a ta ba dama an mai da rai ne bai ko mutu ba kana ji ko saboda haka mutane su zama su karin hali kamar yadda ka abu ya ce kuntu a shabbal kaumi wa ajali da hu ga dan karami cikin su na hisu kurce amma na hisu karin hali yaji na rikewa kaga don haka muna roƙo Allah dauke sarki shi kara taimako mu ga kone al'amari shi kara kare mu ga dukkan abin da muka ji tsoro Allah ya ji kanmu da uwayen mu da kuma malaman mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka ka gafarta mana mu ya Allah wannan majalisi allah abinda muka karanta bisa ga sawaba allah ka samu yi tarewa a kansa cikin lada kuskure kuma allah ka yafa nema muna gaba daya kamar da shi a cikin zukatanmu allah ka gafarta ma iyayenmu ka gafarta ma iyayenmu allah musulmi tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa ga kai rahama cikin gababuransu mu da muka rage yan tamu ta zo Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa muna roƙonka ya Allah malam da ke karantar da mu wannan karatu Allah ka ƙara masa haske da basira Allah ka ƙara masa hazaƙa mu kuma Allah ka ba mu ikon fahimta abin da ake karantar da muka ba mu ikon aiki duk abin da muke tsoro a rayuwar mu Allah kai muna sa. Allah kai muna kariya da gare sa bukatotin mu na alkhairi baki ɗaya Allah ka biya muna Allah muna roƙonka duk inda yan musulmi suke cikin tsanani Allah ka cece su Allah ka tsamar da su daga halin da suke ciki na kakani yi Allah mu da a cikin kwanciyar hankali Allah ka kara muna natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka amintar da mu a cikin wannan jiha mu ka amintar da mu a cikin garuruwan mu Allah ka amintar da mu a cikin gidajen mu bijah bismillahir rahmanir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي na. حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب amma عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين